خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون Ubangijinku ya halicce ku ya ku mutane daga rai guda ɗaya shine annabi Adam, sannan ya halicci matarsa Hawwa'u daga gare shi, sannan ya halitta muku daga raƙumma da shanu da tumaki da awaki, dangi takwas daga kowanne dangi ya halicci namiji da mace, Ubangijinku yana halittar ku a cikin iyayenku mata, mataki bayan mataki, cikin duhun ciki, da na mahaifa da na mabiya, wanda yake halittar wannan gaba ɗaya shi ne Allah Ubangijinku, mulki nasa ne shi kaɗai, babu abin bautawa da gaskiya sai shi, to ta yaya kuke karkacewa daga bauta masa zuwa bauta ma waɗanda baya halittar komai alhali su ne ake halitta